يا همة الشيخ اهدني لنا بهذا المحضر وتعدي بنظرة تأتي لنا بالذكر اللهم صل على سيدنا عبد الفاتح لما خلق خاتم لما سبقنا سر الحق والحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله هكذره ومقداره العظيم تعالى يتي وأوهي إلى نوح sai mahoyi ga annabi Nuhu annahu cewa shi dai lan mina min qaumika illa ma qad amana ba sauran da za su yi imani daga cikin mutanen gaba ɗaya sai wanda suka yi imani can da farko ba sauran wanda za su kawo a wallahu tabaraka wa ta'ala sai Allah ya wahayi ila nuhin zuwa ga nuhu annal qauma kaga su waɗannan mutane dubi'u alal kufuri an riga an rufe su a bisa kan kafirci la yu'minuna abadan ba za su yi imani ba har abada sabaka man amana minhum wanda suka riga suka yi imanin nan daga cikinsu to inda hazalika ya kare ya cika to ba da haza bayan wa'innan dan yi mina ahadu minhum ba wani wanda zai yi imani a cikinsu kuma fala tabta'is kada kai bakin ciki ma kanu ya fa'aluna da abin da suke aikatawa bi izayatihim laka da izayen da suke maka to falan ma ta bayyana lahu da dai wannan ya bayyana gare shi nan cewa su layu mai nuna ba da ba za su sake yin imani ba da alaihim A nuhu sai ya musu mugun addu'a bi qaulihi inda yace rabbi la tazar alal arli min al na dayya Allah kakka bar gida ɗaya ɗaya na kafiri a bayan ƙasa ka shafe su to haka zan ku faru haka nan kafirai suke ma al'anbiya tare da annabawa wa haka zan munkiruna haka zan munkire su ma suke li auliya illahi ga waliya Allah ma auliya illahi tabaraka wa ta'ala tare da waliyan Allah madaukaka ma tare da waliyan Allah masu girma wallahu tabaraka wa ta'ala shi Allah mai girma da daukaka ya muruhu yana horon su ne bitahalliki ma'ana su ɗabi'antu bihulikin hasanin da dabi'a mai kyau wala tauta is kada kai baki tifi ma kanu ya fa'aluna abinda suke yin nan kada ya bakanta maka rai to su waɗannan bayan Allah annabawa da waliyan Allah fil bidayati can a farko ya tamiluna azam sai su rika daukan izaya wa basiruna su rika hakuri wa yasbiruna su rika hakuri wa fil waqti can a tsakiya kuma la suna bi izayatihim ba sa kulawa ma da izayen da ake musu lishiddatin tauhidi saboda tsananin kaɗai ta Allah shine ma'arifa la yarawna al ba sa ganin maganganun wal daga ayyukan da suke yi ba sa ganin minhum daga wurin su ne kaga ma'arifa ta zo ba sa ganin su ke yi wannan maganganu ba sa ganin su ke yi wayannan ayyuka ba sa ganin su ke yi to a hiran a ƙarshe kuma ya rauna isa a sai su ga wannan munana abun da suke yi ihsanin ya zama ma abu ne mai kyau ashe falaf ta isu bi hadal kadar ba sa bakin ciki da wannan bacire da ake ba su la yarfa'u min ad wa la yarfa'u an ahadin ba sa kai wannan maganan a duniya ba sa daukakan wannan magana zuwa ga kowa inda ma sani dai yarfa'u takaddura ai sai su ɗauki ma nauyin wannan bakiran kawai alakadaru wannan bakan ciki ta jarida iman kawai tana nan tana gudana walakin al'abdu shi ko bawa yi balligu lagan yakan kai wani wuri da in ya kai wurin yakan zauna la ya takaddar bil akadari baya bakin ciki da duk abin da za a bata rai sai ya share kawai ya koma ya zauna wani wuri shi ya san da yake zaune mm. wannan muna tafsiri ne ba a ciga ma harfa to zalika hiya lafiyatu wannan fa ita ce lafiya wal afiyatu ita ko lafiya hiya rila bil qada'i shine yarda da abin da Allah ya kaddaro maka qalu sai suka ce dal muddafa annabi Muhammadu kenan talabal afiyatu ya nemi lafiya wa mata masumuman ainihin wato sun wato guba da aka sa shi abinci a naman rago to shine ya ci dalilin wannan guban dai shine annabi sallama shi ma ya ban duniya ana kwatance da haka abubakar da raba lafiya shi ma abubakar ya nemi lahiya min lahi a wurin allah wa ma da maldugan cizon da maciji ya masa da wannan ya mutu umaru shi ma ya nemi lafiya kashe shi aka yi usmani ya nemi lafiya yanka shi aka yi aliyu shi ma ya nemi lafiya mata makatulan kashe shi aka yi wa kullum dukan waɗannan talaba lafiya sun nemi lafiya fa a wurin Allah ko waje da ha amma sun same ta duk wannan da suka nemi lafiya sun ba samu wa kulluhum dukkan su ahiruhu kama nara karshen su ga yadda muke gani haza wannan la ma'ana ana la shibihul lafiya inda al'amati wajen ama wannan abin da muka lissafo ai ba lafiya bane a wajen su su walakinahum ce wasu kuma la ya takaddaru na bi hada akadari wannan abin ɓaci rai to su baya ɓata musu rai ne na wasu na ifin wasu na yin kulka bi na wa wahayina wala tukhadibni lazi na zalamu sai Allah ya ce da annabi nuhu wasan ifirka kamar zaka kera jirgi fi ayyudu na ayyudu aw Allah sai Allah ya wahayi ila nuhin zuwa ga nuhu annahu ce washi sai halaka kaumu mutane sa za ta halaka ga baki da yansu bin tufana da ruwan tufana wa annahu ce washi innahu yasnau safinata an ce yi jirgi yanzu bi hada ita zai tsira ko shi kuma amana bihi da wanda ya imani da shi kala kabu sai kabu ya ce asna safina ta kai wannan jirgin kala ya ce kai fa asna safina ta yayi zan yaya zan yi wannan jirgin annabi nuhu yana magana da ubangijinsa kala sai ya ce kai fa asna safina ta ya zan yi wannan jirgin wa ana lastu bi najjari ni gani ba kafin ta bane wa ma halattu bi najjar kadu wa ma halattu najjar qadu ko so daya ban taba cudanya da wani kafinta ba to ya zan yi wannan jirgin ne kala sai Allah ya ce a za ka wannan jirgin ne bi a na da idonmu ga wahayina sai muka wo mashi wa'ayi Allah sai wo mashi wa'ayi Allah zai ya muru shi Allah shi yake horonsa bi fiye ta sana'in safinati da yadda zai tsara wannan jirgin ko ya hafi kuma Allah zai kiyaye shi min algaladi na daga kuskure kila sai aka ce ja a jibrilu jibrilu ne ya zo mala'ika yamli alaihi yana nuna masa yadda zai yi jirgin wakili sai aka ce a bala a wahallahu allah ne wo wahayi ilal fasu zuwa ga gatari ana ji ba to allah ne wo wahayi kuma zuwa gatari gatari yana ji ne a to amma allah ya mishi wahayi ba zai ji ba to sai allah ya yi ma wannan gatari wahayi iza daraba iza daraba idan shi annabi nuhu ya tsara bilfasa da wannan da wannan gatari wa ka kama yin baki gatarin sai ya fada kamar yanda ya kamata hmm. an ya kaya fada kan limatsala hatta safina ci don gyaran wannan jirgin al garaibi abubuwa irin na ban mamaki annan nuhu shi nuhu dinna alaihi salatu wasalam tsira allah da amincin allah ya tabbata a gare shi hmm. a wani man ta haza kalban shi ne farkon wanda ya karbi kare lilhira saki don gadi <clears throat> kana shi annabi nuhu ya zamo kullama sana'a sha'an duk abin da ya yi mina safinata a wannan jirgi ja a mutanen mutanensa zai su zo a duhu su bata abin da ya yi fa hausa ku da sai da ya masa wahayi annahu cewa shi ta shi kalba ya karbi ya samo kare ya ajiye a wajen jirgin fadda za kalba ya samo kare ya ajiye a wajen jirgin. a jawo idan waɗannan makiya suka zo bayan annabi nuhu ya gama aikin jirginsa ya tafi sun zo za su ɓata jirgin na ba alkalu sai wannan kare ya shiga fada fada da sai ya kore su to nuhu shi ko annabi nuhu din nan garasal ashjara ya shishuka itatuwa wasa na safinata kuma ya ma'ana ya aikata wannan jirgi fi arba'i sanawatin a cikin ainihin wato shekara hudu dole ci tsawon jirgin samaniya salasa mai a zira'in kamu ɗari uku ne wa'alluha ainihin kuma fadinta 80 zira'i kamu tamanin ne wadda ba wuha inda ta daga ta yi nan dinnan fil ya a sama salasu na zira'in zira'i kamu talatin ne ala da bakatin bisa ga ainihin ruhi rufi har uku ɗaukatu kula ita wannan ainihin rufi na ƙasa lil hawa idan iska rika hurowa wal hushi da dabbobi wal na tsakiya kuma lil dawabi don dabbobi wal ta can sama kuma ya lasafi fi hako shi sai ya zauna a can kuma ma'ahu da wanda suke tare da shi ta sai aka ce sa'alu isa alaihi salatu wa an tambayi annabi isa kira Allah ya tabbata ga gare shi da amincinsa an ba salahum ma'ana ya nuna masu ainihin yadda tsawon jirgin na yake da kuma kamanninsa ba haza kamrata min al sai dun so kasa fa kala sai ya ce masu ta'lamuna haza kun san wannan kala suka cewa ba mu sani ba kala to haza wannan kasa da na dunkuro da na dunso ka abu kenan dan hami dan nuhi dan nuhu bana dahu sai kira shi fa hu sai ba shi amsa wa kafa rajulan sha'iban sai ya tashi a tsaye gashi kuma ya zama ya hurhurance kala ya ce ta wane ne kai kala ya ce na ka'abu bin hama bin ni ne dan hama ni ne ka'abu dan hama dan Ba kala lahu sai ya ce masa kai fa yafta me yasa ka wurhurance wa anta muta lokacin da ka mutu kabla wujudi shaybi lokacin da ka mutu ba ka da hurhura kana dan samani ala sai yace lamma na ta ni lokacin da ka kira ni din nan to sai ne zaton annal ya mata karkamar zato na alkiyama ne ta tashi sai na firgita sai na gurgurance min zalika daga wannan ala lahu sai mace tambaye shi kam dole safina tinuhi yaya ne tsawon jirgin nuhu kala sai ya ce jirahi kamu dubu da ɗari biyu fisitu mi'atin a cikin ɗari shida kala lahu sai ya ce mashi irji koma faraja a sai ya koma kama kana kamar yadda yake ma'ana wannan ƙasa da ya zunso wannan mutumin sai ya koma garin ƙasan kawai kamar yadda yake tufa ala ruwa ruwata a cikin wannan ruwaya ne ya kuru dula hatsawanta zai zama 1200 zira'i 1200 fadinta kuma zai zama 600 nan kuma sai Allah yake wala haɗi hadibni wala haɗi hadibni fil zai zalamu wadannan da suka ta kakkai man magana akan su innahum mughraqun dukkan su za su fata za su nutse a cikin ruwa wato hadda dan sa kenan an gane ba ka san kowa na son da dan nan akan so shi da yawa ne kuma hakan yake to Allah ya ce ba ɗanka ba ne ba duk da ba ɗanka ba ne sai kai wahala ɗan nashi ne ya yadda shi ɗan shi ne kuma shi ya haihu shi amma ɗan ya zama yana tare da kafirin shi ma kafirin ne to shi Allah ya ce wa latu habibi kakka yadda kai man magana fa kan kowaye don zan halakar da su gaba daya ya kuma halakar da su har da ɗan amma maganan nan na zuwa inda zai tausaya ma ɗan kuma ta san haihuwa ƙadarin abu ne Allah ya kiyaye in ya zama kafiri manta da shi kawai jefar da kafiri ka manta da shi gurgar da kafiri kawai in ya zama kafirin ba mm. dama ba ɗanka ba ne ba uwan ta san inda ta kwakulo shi mm. munafuka Allah ya kiyaye to wai suna fulfulka wai suna fulfulka ما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منه